Shugabanni a jihar Nijar Najeriya sun yi amfani da bukukuwan babbar sallah wajen faɗakar da al'umma mahimmancin zaman lafiya a tsakanin jama'a. A saƙonsa ga al'ummar masarautarsa mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Sa'idu na Maska ya yi kira ni ga matasa musamman a wannan lokaci na hada-hadar siyasa. da kar su bari 'yan siyasar su yi amfani da su wajen aikata abin da zai tayar da hankalin jama'a. Shi ma dai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi bayani ne kan mahimmancin zaman lafiyar. Ya ce, Muna buƙatar ku gudanar da bukukuwan cikin natsuwa da kwanciyar hankali domin ɗorewar zaman lafiyar tunda sai da shi ne ake samun ci gaban ƙasa ko ta wace fuska, sannan ya ƙara da cewa Particularly, we need to play politics by the rules, especially as we approach the 2019 general elections. Once again, I congratulate all Nigerites and Nigerians as I wish them all a memorable Eid al-Kabir celebration. Ya ce, musamman muna buƙatar ku bi dokoki wajen gudanar da harkokin siyasar ku, musamman a wannan lokaci da muke tunkarar babban zaben shekara ta 2019. ina taya al'ummar jihar Niger da ma Najeriya murnar babbar sallar. To su ma dai malamai sun gudanar da nasu nasihohin a lokacin sallar idin. Shugaban malaman Izala a jihar Niger Sheikh Aliyu Adarawa ya yi tsokaci ne akan dambarwar da aka samu game da ganin watan Shawwal tare da yin kira ga fadar mai alfarma sarkin musulmi Sultan Sa'adu Abubakar. Don haka kuskuren da shugaban masarautar mai mataba sarkin musulmi suka ce ya fada ga watan shawwal a nan za mu tsaya sai in mun samu wani dalilin da ya fi karfe shi kuskure ya tsaya ga watan shawwal saboda haka lokacin sallan wannan ita ma da azumin mu na arfa lafiya lawaki da fatan Allah subhanahu wataala ya sa albarka sai kira ga ita masarauta shin masarauta na bin tana son mu bi Saudiya ne don haka idan za a bi Saudiya babu laifi tunda Saudiya ce kuma yadda da Saudiya amma a shari'a idan za mu bi ta to kamata yi in sun gani mu ɗauka in mun gani sai ne su masu ɗauka don haka muna kira ga masarautar mai martaba abu na farko a yarda da ganin mutane abu na biyu kwamitin nan da ke fatawa a game shi ƙasa baki ɗaya kada ya tsaya sakwata kawai malamai ke bada ansa A nan jihar Niger dai an gudanar da sallolin cikin kwanciyar hankali ba tare da wata matsala ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.